dan ba kwantar da hankali aka yi aka karantar da ahadus sunna ba matsalar ko in lokaci ya tafi ya tafi ya tafi sai ku ga ahalus sunna suna ta narkewa suna ta kokarin kwaikwayon yan dariƙa. saboda yan ɗariƙu da yan bid'a sun yi wa qur'ani da hadisai fassara ta ƙarya da san zuciya da sunan wai su hafizai ne da sunan wai su hafizai ne sau da haka sai ka ga sunan sunan matasanmu ne sun haddace ƙur'ani saboda a wurin gasar karatun ƙur'ani suna haɗuwa da mawa ne ɗan bid'a daga zamfara mawa ne daga sakwato mawa ne daga gombe ɗan bid'a sai kaga suna ƙaddasa shi saboda an saka shi a cikin kwamiti na gasa karatun alkur'ani shi yasa wallahi da ban gane hikimar da ta sa mutanen kungiyar izala na bangaren malam samuel idris suka ware ba wallahi sai daga baya ashe wallahi warewa ita tafi alheri ya zama ba za a haɗu da yan bidi'a ba wallahi alazim ko kun fahimta jama'a babu dalilin da za a rinka don in ana kamba ma yan bidi'a sharrin ko za ku ce wai ku ne musu adalci ne ko a kuna taskiyarsu ne a wurin ahalus yasa wai ana murna wai bana wai wani malamin ahalus sunna shi ma ya je yayi tafsiri da ka na rantse da Allah ba tafsiri ba hau waɗannan karatuttukan ni inda da ka ne ko sai kun ga na haka kiba yo ina na da nazari yawo na da gantali zan gama yi kap sai ya rage minti biyar kawai in gyara jikina kawai in zo in zauna ta karanta na ta faɗa muku abin da nake so wallahi kuwa wallahi mafi sauƙin karatu a duniya shine kai karatu da ka ba fa yana zubo karatu ne da ke kan shi ba a abin da aka karanta mishi ne yake faɗa muku ra'ayoyin shi da kuma raddi ga waɗanda yake so yawa raddi